Haka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. yankunan nijar da dama suka samu ruwan sama a makon da ya wuce amma wannan baya nufin damuna a cewar ma'aikatar hasashen yanayi akwai mu da karin bayani yaya masu unguwanni suke kula da yaran da ke bacewa da ake kai musu a lokacin bukukuwan sallah da zai sauransu akwai mu da amsa a cikin labarin namu yau shirin namu na musamman zai mai da hankali kan aikin 'yan sandan kankara a dogon dutse. Tuma da la yanzu ga labar namu ɗaya na bin ɗaya. A tsawon makon da ya gabata wasu yankunan Nijar sun samu ruwan sama lamarin da ke sanya wasu cewa kamar damuna ta sabka a Nijar. Kacalla Lawan Gabciya, daraktan ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasa, ya yi wa Hassan Nuru Abdulrahman ƙarin bayani. mun samu ruwan sama a wasu wurare abin da ya kamata a rike a nan lokaci ne na wucin gadi na shigowar girgije ba lalle ba ne lokacin damana ne ya kan kama inda aka samu ruwa ba lalle ba ne a cikin wata ɗaya ko kwana arba'in su ƙara samun wasu ruwan kenan ba ma ba da shawarar a yi shuka yanzu muna shawarta manoma su ci gaba da gyara gonakinsu za mu yi hasashenmu a ƙarshen watan abril da zai fayyace mana farkon lokacin damina da ƙarshensa da adadin ruwan da za a samu da kuma fari da za a samu a cikin lokacin. sojojin nijar shida suka mutu a ranar jiya goma ga watan afrilu a yayin wata da motarsu ta taka wata na nakiya tsakanin inatasi da tingara cikin yankin tilabiri a cewar wasu labarai na mujallar tsaro da gidan talabijin ɗin ƙasa ya rawaito haka kuma sojoji biyu sun ji rauni kuma suna ci gaba da samun jinya a cewar wannan majiya A cikin wani sakon rediyo na ranar 8 ga watan Afrilun shekara ta 2024 ma'aikatar cikin gida ta sanar da gwamnonin yankunan ƙasa kamar yadda doka mai lamba 259 ta ranar 28 ga watan Afrilun shekara ta 2024 an hana duk wasu kungiyoyi masu zaman kansu ONG da kungiyoyin ƙasa da ƙasa da su gudanar da rangadi ba ta da rakiyar sojoji ba a cikin yankunan ƙasar Nijar dalil da ke fama da matsalar tsaro duk wanda ya saba wa wannan doka zai fuskanci hukunci a cewar sanarwar. Bacewar yara a cikin biranen Yamai matsala ce a zahiri musamman ma a lokutan bukukuwan sallah ko na aure da dai sauransu. na ɓacewar wannan yara yawanci ana kai su kuma wajen masu unguwanni kafin uwayensu su zo ya masu unguwanni suke kula da waɗannan matsaloli musa abdu wakilin mai garin unguwar kwaratagi ya amsa wa muntari muhammadu muna an kama na yara mu muke rike su wasu na kwanaki wasu na sati biyu gidan mai gari cin su da sha da komi mai gari yake musu wata ran har tuwa ma in kaga tuwa ne guda mai gari iya sun tuwa ya zo ba ma yara a cikin lokacin nan kuma kuma Allah ya sa akwai wani group nan da mai garin duk komin suna da group sai sa hoton yaran nan duk ya tura musu su yi shela su gani duk wanda Allah ya sa ya ga wannan hoton yaran nan iya gidan mai gari amma wani taimako wani mai wata wani ko na tana kawo mai gari a cikin aljihun shi ne yake ci da yaran nan akwai suna ma a karo bai lahiya mai gidan ke kai shi likita mai magani a dawo doka ta ba mu izinin mu rike in doka bata ta ba mu izinin mu rike yaro ba mu rike amma gani amma yaro kamar mara hankali ne ko wani abu wannan sai mu ɗauki mota mai gari ya je kai ma kwamshariya ce ga yaron nan kaga ana kawo mana yaro uku hudu biyar ma'aikatar ilimi ta aika a wata takarda ga daraktocin ilimi na yankuna akan gwajin ci gaba da yanayin karatu ko sabka guda cikin makarantun reno da na firamare na gwamnati da masu zaman kansu da ke cikin nijar wannan mataki yana ba kwamitin da ka dora ma nauyi nazarin kafa yanayin karatu na yini guda ko sabka guda Domin kula da ɗaukar nauyin yara ƙanana da ake korowa daga ƙasar Algeria, ma'aikatar kula da ci gaban mata da kare yara ta jiha ta tura wata tawaga a samaka ƙauye mai iyaka da Algeria, wannan kuma domin ƙididdiga yaran ƙanana da aka kwaso cikin motoci zuwa a samaka. Yakubu Nakbal, shugaban tawagar a cikin rahoton gungun Muhammad Antani. Ofishin darakta na jiha suna aiki da jami'ai a Asamaka domin kula da yara bakin haure da suke zuwa daga algeria Kamar muna yin rabe aikin abokan aikin mu ne na Agades. Idan ayarin bakin haure suka zo daga algeria a nan ofishin jami'an 'yan sanda na Asamaka muna karɓar yaran waɗanda ba su da lafiya sai a kai su a MSF a ba su magani. Sauran muna ƙididdige maza da mata sai mu tura alkaluma a jiha domin sanin yawan yara da ke can domin ɗaukar ɗawainiyarsu da ya fi yawa. Cikin tsarin gudunmuwarsu ga zaman lafiya a Nijar shugabannin addinin Musulunci na birnin Kwanni da fiye da makarantun allo 80 sun yi taro a masallacin Juma'a a makon da ya wuce domin yin sallah da addu'o'i domin zaman lafiya da zaman jituwa a Nijar. Malam Muhammadu dan Gigane malamin addinin musulunci a cikin rahoton asuman arzika. wanga zama ba na harko na ba zama na ganin na hudu na ko na bet wanda koyo shi koyo shi dai muna zakkuwa mu yi mu roƙi Allah dai Allah kasan mu Allah kasan mu da ƴan kasan mu domin mun tunanin kasar ga kasan mu ta sannan muna muke cikin ta uwayen mu a cikin ta da kannan mu akwai uwayen mu maza akwai uwayen mu mata akwai masu karhi iya gudu akwai inda ba su iya gudu koyo shi koyo shi kuma ba gudu ba ji da ba game da roƙon Allah shi na makamin mu shi na mun ka iya shi na mun ka saba mu dai duk wani limami da ka sani na garin kwanni sannan shugaban kana gani ai tun daga furefe komisar sebe mayor duk da wanda ka sani da ai kaga ai su ma kasa ta su ta ai tun jiya na da kun guzo kun kai mana tambaya maka wada muka ce ba ho malamai na dai adda wanga aiki daya aiki na na yan kasa gaba daya wanda kar kai tunanin cewa ani sai ina mallan Allah ka amsa addu'a ta a'a shi Allah zuciya ta Allah ga amfani da ita wato in zuciyarka tsalkakakka ta to da kai na Allah zai amfani sai ya amsa mana addu'a A Nijar mata na wakiltar rabin al'umma sai dai kaɗan ne daga cikin su suke rike madafun iko matsala da ke tada hankalin ƙungiyoyin kare hakkin mata. madam modu bintu shugabar kungiyar mata ta kwangafen difa a cikin rahoton maina abdullahi hanyoyi da za a bi ba wani abu bane da ba a sani ba sananne ne wanda sai dai an kiya ne mace kamar yadda muka hudi rishin ba ta dama ne yanzu da dama dama ma ana dan daukan maganar mata ana dan sa ciki amma a zamanin da mace ba ta cikin komi kamar instance de prise de decision da ake cewa wannan na harshen turanci mace ba ta cikin waɗannan wuraren kenan ko in ba cikin wannan wuraren ba yanda za ta yi ta hudda kanta ta amshi incin kanta balle har ta samu daman kawo na ta ra'ayi kenan ya kamata a duka damawa da ita saboda shi ne wani lokaci can shekarun baya in ka tana kan lokacin conference da mi mata sun yi gwagwarmaya sun yi kuka sun yi marshe don su gwada rishin jin daɗin su da rishin sawa a cuɗa tare da su abin da ya kamata wanda zai ba ma ƙasa dama ta ci gaba ba ta hida mata ba gwamnati ta saurare su ta ɗauke shi da mahimmanci dalilin kenan ma kake ganin lokacin tarazime ana sallolin wannan ana ba ma mata damar tunatar musu da wannan lokacin da suka yi kokowa suka samu incin su A ziyararsa a nahiyar Afirka Stéphane Sejourné ministan harkokin wajen kasar Faransa game da batun kudin sefa ya nuna cewa kasar Faransa ba ta da ta faɗi game da wannan batu. mun yi aiki na fita daga jagorancin sefa yanzu ya dawo ga kasashen afirka da su ɗauki matakin su a cewar amadu lushe ibrahim masanin tattalin arziki yanzu magana tana ga hannun masu faɗi a ji na kasashen afirka da ke amfani da kuɗin sefa a cikin rahoton tanan fude ahmed ya zama wajibi a tunatar ma al'umma cewar kuɗin sefa na daga cikin abubuwan da ƙasar faransa ke ma sauran ƙasashen da ke amfani da wannan kuɗaɗen barazana ganin cewa sautari hakan yana kawo musu koma da baya a cikin yunkurinsu na bunƙasa tattalin arzikin ƙasashensu. Bankin ƙasar Faransa tare da haɗin gwiwar sauran bankoki na nahiyar Afirka kamar su Besiyawo da Biyar da suke ci gaba da sa ido kan al'amuran kuɗaɗen a ɓangaren ƙasashen da abun ya shafa sai kuma furucin da ministan harkokin wajen ƙasar Faransa ya yi duk da cewa dai ba wani sabon abu ba ne ma'anar shi ita ce sake tada ƙasashen masu faɗa aji da ke ciki. cikin gungun nasi da yawo don su tunkari al'amuran garangadan ta hanyar sake sabon salo wajen farfado da al'amuran kuɗaɗe da kuma tattalin arziki wanda su ne tushen ci gaba. A Ningimi yankin Difa a waɗannan lokuta na bayan nan ana lura da ƙaruwar mutane da ke kamun kifi farauta da kuma saran itace ba tare da izinin ma'aikatar kare muhalli ba. ayyukan da ke kuma kawo illa ga muhalli laftana kanal amadu umaru daraktan muhallin ningimi a cikin rahoton maina abdullahi aiki da duk zakai sai in ka samu izini kenan ita wannan takardar da ake ba masu kawo ice ko masu kawo sharbon kamar fermi ne kamar bai yiwa misali a ce yanzu ka ɗauki mota ka ja mota baka da fermi kenan shi ma kamar a matsayin fermi take a ka'idance yanda doka ta ce ba za ka je ka ɗauko icce ba ko kuma ka ɗebi sharbon idan baka da wannan takardar takardar takarda ce da ake ake kawowa daga trezor trezor su yake aiko ma naman su kuma environnement su ba masu shiga wannan dajin eh tabbas su fuskanci kalubale tunda saboda doka ce ta kasa doka ce ta ƙasa aka aza kenan tunda ita doka ta ce kuma ga yanda za a yi kenan in baka yi ba kuma hallo doka ta ɗauki matakin da za a hukuntar da mutum za a yi maka tara kuma watakila kuma za ta yiwa kai kwaso amma wannan bugu wannan zance dai ne nasu ko farauta za ka yi ko ice za ka kama ko kihin za ka kama duka kamar tahiyar guda ce dole sai kana da takarda Hoton sosai rahoton da ya rage mana kula da filaye da wuraren kiwo matsala ce da ake yawan samu a yankunan karkara yawanci wannan ne dalilin rikicin manoma da makiyaya. Gaban wannan matsala gwamnatin Nijar ta kafa tsarin 'yan sandan karkara a hukumance a shekarar 1993 magudana alfa sakataren dindindin na kwamitin kula da filaye na jihar dogon duci da karin bayani kan ma'anar 'yan sandan karkara da kuma muhimmancin su wajen kula da albarkatu me ake nufi da 'yan sandan karkara ba 'yan sanda ba ne mai iko ne da doka tabba shi prefe tabba mayar shi na su kula da duka abin da eh, waɗanda ke unhwani da arzikin karkara da kuma arzikin duka na karkarar kowa ya samu ya yi unhwani da shi cikin kwanciyar hankali muna da kundi wanda ya tsara dokoki duka waɗanda aka tahiya da duka aiki na karkara in noma kake akwai doka bisa yadda ta tsara noma in kiyo naka akwai doka yadda ta tsara ta tsara kiyo. A wani lokaci ne a hukumance aka kafa 'yan sandan karkara a Nijar. Wannan abu ga eh, babbar doka ta gomiya tara da uku da sifili goma sha biyar wadda aka ce ma gudan babbar doka ta wadda ta shinhuda duka yadda za a tsara tsara eh, ayyuka duka na karkara yau norman babu inda za ku iya kute ku yi ku taba da karkara ya zamanto ba bisa doka ne ba waɗanne mutane ne suke da da aikin 'yan sandan karkara wannan aiki da su hukumomi an ka ba su shi suna tahiyar da shi tare da taimakon Eh, sarakan gargajiya na harkon harin daba to kuma wajen fannin sarbis na gwamnati akwai abin da aka ce ma kofo ko komiti masu kula da duka waɗanga abin haraka karkara masu rigaki bisa ga do rikicin zai iya samuwa na karkara aikin su ne ya ake tafiyar da aikin 'yan sandan karkara waɗannan kwamiti-kwamiti suna taimakon su waɗannan ma'ikwanta ga zartar da wannan eh, abin ga eh, doka da aka ba To duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu na sashen Hausa daga nan Sido Kalangu a huta lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.